lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla shida yayin da dabban wasu mutanen suka kasance babu wutar lantarki shugaban amurka joe biden zai gana da shugaban kungiyar tarayyar turai ursula van der leyen a yau juma'a a fadar white house don tattaunawa akan yiwuwar sanya wa china takunkumi a jiya alhamis amurka ta sanar da sanya karin takunkumi akan mutane da wasu kamfanoni da ke da alaka da iran To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa wasu 'yan ta'adda sun hallaka mutane akalla 26 a jihar Birnin Najeriya. kai eh to dama ai ba an ce wai an gama da su ne gaba ɗaya ba akwai lokacin da za su ɗan yi motsi don a san cewa suna nan amma dai ala halin da ya muna da tabbacin cewa an ci karfin su ba kankani ba. za mu sake kawo muku ra'ayoyin 'yan najeriya mazauna nijar kan batun ɗage zaben gwamnonin jihohin najeriya da sauran abubuwa masu alaƙa kamar kowane asibahin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya wanda isa lawan ikara ke gabatarwa akwai mu kuma da nasihar juma'a kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami a sassan Ukraine a jiya Alhamis. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla shida yayin da dubban mutane suka kasance babu wutar lantarki. Wannan dai su ne hare-hare mafi girma da aka kai wa Ukraine cikin makonni uku. yayin da sojojin ukraine ɗin suka ce sun harbo makamai masu linzami 34 daga cikin 81 da rasha ta harba ƙasa da adadin da ta saba harbowa da kuma wasu jiragen sama marasa matuki guda hudu ƙirar iran an ji jiniyar gargaɗin hari ta sama a cikin dare a wasu yankunan ukraine ciki har da yammacin ƙasar nesa da fagagen daga da ke yankunan gabashin ƙasar. gwamnan yankin lviv ya ce mutane biyar aka kashe a lokacin da wani makami mai linzami ya fada kan wani wuri da jama'a ke zama a yankin nipro kuma jami'ai sun ce hare-haren rasha sun yi sanadiyar mutuwar mutum daya tare da jikata wasu su biyu Shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugaban kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen a yau Juma'a a fadar White House don tattaunawa akan yiwuwar sanya wa china takunkumi a daidai lokacin da ake fargabar beijing na shirin turawa rasha makamai da kuma takaicin da kasashen turai ke nunawa game da shirin washington na tallafawa kamfanonin amurka a ƙarƙashin wata doka ta rage hauhawar farashin kayayyaki biden da von der leyen za su kuma tattauna akan haɗin gwiwa amurka da eu don yakan matsalar sauyin yanayi ta hanyar ba da fifiko a kan amfani da hanyoyi ko fasaha mara illa ga muhalli a cewar sakatariyar yada labaran fadar white house karen jean pierre a cikin wata sanarwa wannan zaman dai shine na baya-baya a cikin jerin tattaunawa da manyan jami'an diflomasiyya da shugabannin kasashen turai don samawa ukraine taimako wajen kare kanta shekara ɗaya bayan mamayar rasha Haka kuma Biden ya gana da shugaban Jamus Olaf Scholz a Washington a makon da ya gabata. A jiya Alhamis Amurka ta sanar da sanya ƙarin takunkumi a kan wasu mutane da kamfanoni da ke da alaƙa da Iran da kuma abin da ta kira haramtacciyar hanyar hada-hadar banki da ake amfani da ita wajen ɓadda sawu. amurka ta ce ta sanya takunkumin ne akan wasu kamfanoni 39 da ke da alaka da wasu masana'antu da ke aiki kamar banki da suka taimaka wajen ɓoye hada-hadar kuɗi tsakanin kamfanonin iran da aka sanya wa takunkumi da masu sayan kayayyakinsu daga ƙetare kamar sinadaran man fetur da aka sarrafa a iran ɗin. ma'aikatar baitul malal amurka ta ce kamfanonin kama daga hong kong zuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa ta uae sun bullo da wata gagarumar dabara ta hada-hadar kuɗi kamar banki wacce ke ba da kariya ga kamfanonin iran da aka sanya wa takunkumi don ɓoye cinikin kasuwancin sinadaran man fetur da abokan cinikayyarsu na ƙasashen waje to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc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 wasu da ake zaton 'ya'yan kungiyar boko haram ne ko isuf a takaici sun halaka mutane 26 a kananan hukumomi daban-daban a jihar borno da ke shirya arewa maso gabacin najeriya waɗannan hare-hare da ya aiku na ranar laraba da ta gabata wanda kwamishinan 'yan sandan jihar Abdul umar ya tabbatarwa muryar amurka yana mai cewa waɗannan mahara sun ga hari garin magumeri inda suka kokarin farma wata tawagar 'yan sanda da ake kira crack team da kuma suka kwace motar 'yan sandan wanda daga bisani ta samu nasarar kwato wannan mota sannan suka harbe ɗan sanda wanda Allah ya masa wa'adi an riga da an kawo gawarsa zuwa garin Maiduguri ya ce akwai kuma wasu masunta guda 25 da aka kashe a karamar hukumar Dikko da ke jihar Borno wannan ma ake zaton 'ya'yan gungiyar Boko Haram ne ko iso ba ta kai ci. Eh, an yi jiya Boko Haram sun je Magubari sun yi attacking yan ah, crack team eh. a location a location nasu. Da illaji nan ba aka yi repelling sun an yi harbe harbe. Bullet ta ya sami sautar mu a yi ya mutu. Ok. Eh, an kaga mata na asibiti. ok sun tafi da motar sun tafi da motar mu kuma mun bi su amma an da sojoji an yi da motar ok mm. eh, akwai kuma wani incident da aka ce a dikwa a duk mu sun kai boko haram sun kashe mutum 25 eh. masu kamun kifi ok 25 ne ko 25 nodu 29 na gasa 29 da eh. tara tara sun ji ciwo eh, hudu da suna ganin suna asibiti a dikowa yanzu ok undergoing treatment ana zaton cewa yayan kungiyar boko haram ko iswa ta kashe mutane fiye da dubu arba'in game da gade daga majalisar ɗinkin duniya ta nuna to koya mutane ke kallon irin wannan hare-haren ganin cewa an so mu samun sauƙin lamarin sunana tijjani usman bello kallo a nan Maiduguri. ya eh to dama ai ba an ce wai an gama da su ne gaba ɗaya ba akwai lokacin da za su ɗan yi motsi a san don a san cewa suna nan amma dai ala ayi halin da mun san cewa muna da tabbacin cewa an ci karfin su ba kankani ba a cikin kashi ɗari an cinye tamanin da biyar saura su yan kaɗan ne yan kaɗan ɗin ne su ne suke ɗan hana mutane su kune su hana walwalan mutane da sauransu to amma kuma shi ɗin ma muna fatan Allah ya so Allah zai kawo ƙarshen su ta yadda ba babu wani abin da zai sake faruwa irin wannan da ya faru a baya. Sunana Audu Abba Kurama. Yanda kaga suke farmata masu kamun kifi wanda suke kauyuka kaman fada da fada da suke tsakanin su ne sai wasu su alamun cewa haushi da suke ji a junan su ba su samu mutane ba ko ba su samu abin da suke so ba. So koko suna da matsala tsakanin shugabancin wancan kungiya da wannan kungiyan shi yake kawo fada tsakanin su kuma idan har jami'an tsaro za su yi wannan amfani da daman su shiga inda suke na tabbatar da cewa za su sunana malam gaskiya abu da yake faruwa har yanzu jami'an tsaro ba sa fita su yi patrol suna zaune a mazauni su ba wani karamar hukuma da yake cikin jihar borno wanda ba kai soja an aje ba amma da inda sojoji na suna zaune ba bakin titi ba ba inda za su kwa kasa za su yi tafiya inda ya kai kilomita uku zuwa biyar to ba zai yi ba kana zaune sai mutum To gaida Haruna ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da kudirin kasafin kudin shekarar 2024 na dala tiriliyan 6.8 yana mai nema a fito da sabbin manufofi da sanya ƙarin haraji a kan kamfanoni da masu hannu da shuni amma nan take 'yan adawa daga jam'iyyar republican suka ce kudirin ba zai samu karbuwa ba daga majalisar tarayya biden dan jam'iyyar democrat da ke wa'adinsa na farko a fadar white house kuma yana sa ran sake tsayawa takara a shekara mai zuwa ya buƙaci a ƙara samar da kuɗaɗe don dakile tasirin china a fannin tattalin arziki da na soja da ware kuɗi masu tsoka don fannin kiwon lafiya ga amurkawa manya da ƙanana da fannin ilimi da kuma ɗaukar ƙarin ma'aikata a hukumar kare muhalli ta ƙasar. fidda kasafin kuɗin dai na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ke shirin fuskantar muhawara game da yadda za a ƙara yawan bashin da gwamnati za ta iya karɓa wato ya wuce dala tiriliyan 31.4 an yi harbe-harbe a cikin wani gini da 'yan cocin jehovah's witness suke amfani da shi a birnin hamburg da ke arewacin jamus a yammacin jiya alhamis kuma mutane da yawa sun mutu wasu kuma sun jakata a cewar 'yan sanda an yi harbe-harben ne a gundumar gross borstel mai nisan 'yan kilomitoci daga tsakiyar birnin na biyu mafi girma a jamus Mun dai san cewa mutane da yawa sun mutu a nan wasu da yawa kuma sun jakkata An kai su asibitoci a cewar Holga veheran kakakin rundunar 'yan sandan yankin. Sai dai ya ce ba shi da wani bayani akan munin raunin da mutanen suka ji. To gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. inda za mu sake kawo maku ra'ayoyin 'yan najeriya game da ɗage zaben gwamnonin jihohin najeriya da wasu abubuwa masu alaƙa daga difa ga abubakar isa da rahoton ra'ayoyi dai sun sha bamban tsakanin 'yan gudun hijirar na tarayyar najeriya da ke a jihar difa ta jamhuriyar niger game da wannan